من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakkiyar godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai yau goma sha biyar ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya yi daidai da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da 2019 a jiya idan ba mu manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta casa'in daidai yau za mu tashi kudai Allah maɗaukacin sarki wa ma qadarullah haqqa qadri na'am a'udhu billahi minash shaitanir ruranci. بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا إذ قالوا ما الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلم yake cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi ay ma azzamuhu haqqa azamatihi basu girmama Allah yanda ya dace su girmama shi ba bas bashi siffofi da daraja yanda ya dace a bashi daraja ba basu siffanta shi da siffofi na daukaka da cika da kamala basu bashi yanda ya dace su bashi ba wannan malamai kan ambata dalilin saukon wannan aya abdullahi ibn abbas allah ya kara musu yadda yake cewa yahudawa sun kasance suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anzalallahu alaika kitaban shin allah ya saukar maka da wani littafi sai ya ce musu eh sai qalu sai suka ce wallahi ma anzalallahu minas sama'i kitaban Allah bai saukar da wani littafi daga sama ba wani littafi da Allah ya saukar daga sama a wani riwaya ta faru ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da malik ibn sai wanda shugaba ne a lokacin na yahudawa daga ƙarshe sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ai ma an zalallahu ala basharin mitai ai babu wani annabi da aka taɓa saukar masa da wani da wani littafi sai annabi sallallahu alaihi wa sai ya koma wajen mutanensa da ya koma wajen mutanensa sai suka tambaye shi suka ce kai ba akwai littafi da ka ce mana an saukar wa annabi musa ba sai ce eh sai ce to ai yanzu Eh, ka je ka kace wa muhammadu ba wani littafi da aka saukar ya kake magana biyu sai a ah, to ai ina yana nema ya kure ne ne shi saka don haka dole na ce masa ba a saukar da littafin komai ba sai allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma qadarullaha haqqa ba basu kai Allah matsayin da ya dace su kai shi ba ta yanda suka ƙaryata manzanni ta yanda suka ƙaryata manzanni suka ƙaryata abin da na aiko da shi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idkalu ma an zalallahu ala basharin min shai a dalilin da suka ce allah bai wa da annabawa a komai ba a nan wajen wannan dalilin ya saka wasu malamai suke ganin cewa wannan ayar ta sauka ne a madina ba a makka ba tunda ana magana ne akan yahudawa suka ce ai yahudawa babu yahudawa a garin a garin makka duk yahudawa ga baki ɗaya suna ina suna madina saboda haka ina za su haɗu da annabi har su yi jayayya har annabi ya ce musu eh, eh, har annabi ya ce musu eh, ya tambaye su ya ce musu an saukar da littafi kuma ba a saukar da littafi ba wannan dalili ya saka a suka ce da wannan ayar da ayoyi biyu da suka zo gabanta ayoyi uku kenan da kuma ayoyi guda uku da suke can gaba suke cewa ayat ne madaniya ayoyi ne da aka saukar da su a madina amma wannan ba zai iya bayar da amsa ko kuma ba zai iya zama hujja gamsasshiya kan cewan wannan aya ta sauka a madina ba ne bisa ga zahiri kamar yadda muka faɗa a farkon surar gabaki ɗaya suratul an'ami sura ce makkiya 'yar makka ta sauka a garin makka don haka ifkalu ma an ala basharin mishai a lokacin da suka ce allah bai saukarwa da annabi da wani mutum komai ba babu wani abin da aka saukarwa da wani littafi ko kuma wani sako ko a taura ba saukarwa da kowane annabi ba if kalu ma anzalallahu ala bashir min shay sai Allah ya tambaye ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas wane ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi wanda a cikinsa akwai nuran haske wa hudan linnas da kuma shirya ga mutane man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas kenan wane ne wanne mutum ne yazo da at-taura ka tambaye su taj'alunahu qaratisa tubdunaha kuna mayar da shi littattafai littattafai ku rubuta a can ku rubuta a can ku rubuta a can a can tubdunaha ku bayyana abin da ya yi muku farin ciki abin da ya yi muku daɗi abin da ya zama daidai ra'ayinku ku faɗa a cikin littafin wato funa kasira amma mafi yawa daga ciki sai ku ɓoye wane ne ya zo da wannan littafin littafin da wasu daga cikin hukunce-hukunce kuna fitowa ku faɗa hukuncin da ya yi muku daɗi ya tabbata lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya zo da aka kawo wata da ta yi sata sai ya ce ku je ku kawo littafin naku da shi za a yanke mata hukunci ko da aka zo sai aka bude an bude ana cikin karantawa sai wani ya dora hannunsa a wani waje yana dora hannunsa sai annabi ya ce daga hannunka maganan wajen ana yana daga hannunsa da aka karanta sai aka ga aya da take magana akan yanke hannu a cikin littafin nasu don haka ha wa tukhfuna kathira kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum ma'ana abin da yayi musu dadi a ransu shi suke yi abin da bai musu dadi ba su boye wani su bayyana wani wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba wala aba'ukum ay wa man anzala alqur'ana alladhi 'allamakum Allahu fihi min khabari ma sabaqa wane ne ya saukar da alqur'ani ya saukar da littafin da ke hannun ka a yanzu wanda aka sanar da ku abubuwan da da ku da iyayenku ga baki daya a baya ba ku sani ba za a ba ku labari kaza za a ba ku labari kaza kamar yanda suka samu labari mutanen makka da suka ji labarin zuwan annabi ko kuma da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je wajen yahudawa daman matattarar yahudawa a lokacin tana madina ne sai suka je suke tambayar su wai yaya ta yaya za mu gane cewan annabi ne ko kuma ba annabi ba ne sai suka ce ku je kuku tambaye sa tambayoyi guda uku idan ya ba ku amsa annabi ne in bai ba ku amsa ba ba annabi bane kawai yana da awar annabta ne suka ce menene suka ce ku je ku tambaye sa wasu samari a zamanin da da aka yi waɗanda akwai abin mamaki cikin al'amarinsu ku je ku tambaye su wani sarki wanda ba inda bai taka a faɗin duniya ba sannan ku je ku tambaye sa akan arruh rai ya ba ku amsa akan waɗannan abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake yi yana yin sa ne a ƙarƙashin wahayi idan aka tambaye sa abu ko ya zamanto an riga an ba sa labarin abin tun kafin a zo a tambaye sa ko kuma ya zama wanda shi ne mafi yawa sai an tambaye sa sannan zai bayar da amsa sai mala'ika ya zo ya sako da wahayi ya zo shi ya ba da abin nan sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan ba ku amsa amma bai ce insha Allah ba shi ne shi saka da aka ba shi ɗaya daga cikin amsoshin aka ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa in sha Allah karka ce za ka yi abu gobe an jima ta citta karka yadda ka ce za ka yi abu har sai ka ce insha Allah dan haka sai Allah madaukakin sarki ya ba shi labarin waɗannan samarin a suratul kahfi yace am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba id awal fitatu har izuwa ƙarshe. sannan yazo ya bashi labarin wannan sarkin da ba inda bai taka a fadin ƙasa ba gabas da yamma kudu da arewa ko ina ya kutsa ya shiga ya ga ko ina ya ga komai da komai shi yayi wa ya juju da majuju ya yi musu katanga wa ya ka an zilkarnai ne قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا sannan kuma sai amsa ta uku sai Allah ya ba su amsarta a cikin suratul isra wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalilan suna tambayar ka akan ar-ruh rai sai annabi sai aka ce masa ka gaya musu wannan al'amarin ubangijinka ne wannan ya fi ƙarfinka ya wuce da tunaninka ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al'ilmi illa ku ilimin da aka baku ɗanka nan aka baku baka yi ka san komai akan rai ba ba abin da zaka iya sani akan rai ilimin da aka baku ilimi ne ɗan kaɗan aka baku dan haka don haka ba abin da eh, don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su ya ba su wannan wannan amsar ya ba su abubuwa da yawa wanda suka rinka tambayarsa yana ba su labari yana ba su labari kaga wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum aka sanar da ku wasu abubuwa waɗanda ku da iyayenku gabaki ɗaya ba ku san da su ba wane ne ya saukar da littafin waɗannan littattafan gabaki ɗaya sai a ƙa'ida ita ce idan aka yi musu tambaya yanzu an yi mai an ƙure su an ƙure su to tun da an ƙure su kaga ba za su iya ba da amsa ba sai su yi mai sai su yi shuru sai Allah ya ce ka ce musu Allahu ƙulillahu Allah ne ya saukar Abdullah ibn Abbas ya ce akwai takdiri na abin da aka goge wanda an riga an ambace shi a farkon surar a farkon ayar man an zalar kitabar kitaban bihi Musa man zalar kitaba wane ne ya saukar da littafi sai ka ce me Allahu an Allahu to a maimakon ka ce Allahu anzalahu tunda abu ne da za a iya ganewa don haka sai a goge anzalahu ɗin a bar me a bar Allahu din yanzu misali sai na zo sai ka shigo sai na ce maka wane ne ya shigo ba buƙatar ka ce min zaidu ne ya shigo kawai ka ce min zaidu shikenan an fahimta an fahimta wannan ja'izi ne wajen malaman nahau wajen malaman larabci don haka ƙulillahu an zalahu ka gaya musu Allah ne ya saukar da shi sun mazarhun fi hauzihim yal'abun sannan ka bar su cikin jahilcinsu da batansu suna masu wargi wannan na daga cikin tababa da irin gwagwarmaya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ja tsakaninsu da tsakaninsa da mutanen makka ko kuma na ce tsakaninsa da yahudawa tsakaninsa da yahudawa saboda mutane ne masu sarrai abin da ya musu daɗi abin da ya zama irin ra'ayinsu ne sai su goyi bayansa abin da ba ra'ayinsu ba ne sai su yi faɗa da shi ko da gaskiya ne kuwa ba ruwansu ba gaskiyan suke dubawa ba wannan halayya ce ta wa halayya ce ta yahudawa halayya ce ta mutanen mushirikan makka allah maɗaukakin sarki samu da kiyaye bayan haka allah maɗaukakin sarki sai ke cewa وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله مدوكاكين سركي كتاب وهذا وانتاننك وانا كتاب للتافين معنى القرآن anzalnahu ilaika muka saukar zuwa gare ka mubarakun wanda yake cike da albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi wanda yake gaskanta abin da ke gabansa walitunzira ummal qura danka ka fadakar ka wa'azantar ka gargadi ummal qura mutane jama'a da suke cikin ummal ƙura uwar birane ita ce makka duk wani birni ita ce uwarta waman haulaha haka Allah ya saka mata suna a cikin alkur'ani waman haulaha ai min ahya'il arab na daga kewayen larabawa wa min sa'iri tawa'ifi bani adama min arabin wa da kuma sauran larabawa wanda ba a makka suke ba ba a kewaye suke da makka ba wanda suka bazu a duniya da kuma wanda suke sassan duniya ga baki daya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni kum jami'a jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh kul ka gaya musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ni ma'aikin Allah ne da Allah ya aiko ni zuwa gare ku jami'an gaba daya ma'ana ilan nasi ilan nasi ila thaqalaini ammatan zuwa ga mutane da aljanu ga baki daya haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa li kun bihi wa man balaga kamar yadda muka wuce aya ta goma sha tara cikin suratul an'am kamar yadda yake cewa cikin suratul hud wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'iduhu duk wanda ya kafirce cikin wasu kungiyoyi cikin wasu tawaga cikin wasu mutane to fannaru maw'iduhu wuta ita za ta zama abin nan dinsa ma'ana cikin yahudawa cikin abin nan cikin nasarori cikin wane ne duk wanda ya kafircewa wannan qur'anin ya kafircewa wannan da'awar ya kafircewa wannan tafiyar fannaru maw'iduhu wuta ita ce za ta zama makomarsa ma'ana zai koma zai koma abin nan haka nan Allah yake faɗa aya ta ɗaya cikin suratul furqan tabarakan nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira liyakuna lil'alamina nazira don ya zama gargadi ne ga dukkan halittun duniya haka nan yake cewa surat ali imran wa kullil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw idan sun mika wuya to sun shiryu wa in tawallaw fa inna ma alayka al in sun juya baya to kai kawai dan sako ne inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allah al'adhab al-akbar dan haka fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma 'alayka al-balagh wallahu basirun bil 'ibad dan haka walitunzira ummul wa man hawlaha annabi sallallahu alaihi wa alihi ya fada a cikin hadithi ingantacce hadithin abu abdullahi abu abdullahi al-bukhari hakanan imamu muslim ibn al-hajjaj al-kushairi annai saburi ya faɗa cikin ingantaccen littafinsa ya ce ƙu'utitu hamsan lam yu'tahunna ahadun min an anbiyai qabli an bani wasu abubuwa guda biyar wanda ba a baiwa annabi ko ɗaya da ya zo a bayana ba babu annabin da aka bashi waɗannan abubuwan guda biyar ɗaya daga cikin ba annabin da aka bawa ni kadai aka bawa an fifita ni da su a jiya mun karanta cewa duk abin da aka bai fabihudahu muqtadi a ƙarƙashin fabihudahu muqtadi duk abin da aka samu wannan annabin yayi to sai aka tattara wa duk abin da annabawa suka yi ɗaiɗaikun annabawa suka yi sai aka tattara wa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya aka tattara masa har na buga misali na ce kamar naira dubu ɗaya ce da aka tashi sai aka rarrabawa sai aka rarrabawa sauran annabawan dubu ɗayan shi kuma da aka tashi sai aka ba shi dubu ɗayan gabaki ɗaya ma'ana duk abin da sauran annabawa misali za ka iya samun wannan annabin ya keɓantu da kaza wannan annabin ya keɓantu da kaza wannan annabin ya keɓantu da kaza shi kuma da aka tashi gaba ɗaya abin da waɗannan annabawan suka keɓantu da shi shi kuma sai aka tattara masa gaba ɗaya sai aka kara masa wani shi yasa ya ce lam yu'tahunna ahadun an biya anbiyai qablihi an bani abubuwa guda biyar wanda ba a bai wa wani annabi kafin na zo ni ba annabin da aka ba wannan abin daga ciki yake cewa wa yi ba yub'athu ila qaumihi ana aikan annabi zuwa ga mutanensa ne misali sai a ce annabin hausawa ko kuma a ce annabin yarabawa ko a ce annabin eh, kanuri ko a ce annabin fulani ko a ce annabin sakwatawa ko a ce wannan annabin na 'yan gari kaza ne ko na kabila kaza ne ko na yare kaza ne ko na 'yan gari kaza ne shi duk da da zai yi da wa'azin da zai yi ya taƙaita zuwa ga wannan kabilar ne ko ya taƙaita zuwa ga wannan garin ne su kawai zai yi wa wa'azi su kawai zai faɗakar su kawai aka umarce shi akan ya isar musu da saƙo amma shifa wa bu'ittu ila nasi amma shi aka aiko sa zuwa ga mutane gabaki daya fari da baki da ja da kore da uh, bafulatani da bature da wane ne gabaki daya wa bu'ithu ila nasi amma shi saka shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta siffantu da al'umumiyya wa shumuliyya ta game kowa da kowa babu wanda ya fita shi yasa Allah madaukakin sarki yace walladina yu'minuna bil akhirati wanda suke imani da lahira yu'minuna bihi suna imani da shi din imani da lahira yana imani da alkur'ani din mai imani da lahira yana imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai kullu man amana billahi duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe to dole a same shi amana bi hadal kitabil mubarak ya yi imani da wannan littafi mai albarka wanda aka saukar da shi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan suna da sifofi waɗanda suka yi imani da wannan littafin sune wa hum ala salatihim yuhafizun ay yaqumuna bima iftarada alaihim suna tashi akan abin da Allah ya wajabta musu na salloli suna yi suna tsarewa kamar yadda Allah ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana dan haka suna yi sallah bisa ga tsari dokoki da sharda da rukunai da filoli da aka dora su akai ba abin da suke ragewa ko kuma su kara akan abin da ba a yadda a kara ba ko kuma ba sa ragewa abinda bai dace a rage ba bayan haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'a ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته وكنتم عن آياته تستكبرون الله مدوكين سركي yake cewa wa man azlamu babu wanda yafi zalunci in kana neman babban azzalimi tantirin azzalimi to babu wanda ya fi wannan wanda ayan nan za ta ambata mana mimman niftara ala Allah kariban sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa Allah ya ce Allah ya faɗa alhali kuma Allah bai faɗa ba ya ce annabi ya faɗa kuma annabin bai faɗa ba Allah yana faɗa yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim dan haka babu wanda yafi zalunci sama da wanda yace Allah ya ce kuma Allah bai ce ba mimman iftara alallahi Allah kadiban sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah ko ya ce Allah yana da ɗa alhali Allah ba shi da ɗa ko ya ce Allah yana da mata alhali Allah ba shi da mata ko ya ce wannan ayar ƙur'ani ce alhali ba ayar ƙur'ani ba ce a kasan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan duk wanda ya mun ƙarya da bisa ganganci ya mun ƙarya bisa ganganci to ya nemi sa ina wuta a kasan haka malamai suke faɗaɗa sa cewa daga ciki mutum ya zo shi wajen fataha sai ya mai da shi kasra ko wajen kasra sai ya mai da shi zamma ya zo karanta hadisin annabi ko ya zo karanta ayar ƙur'ani wajen fataha ne sai ya mai da shi kasra ko wajen zamma ne idan ka mayar da shi to ka jirkita ma'anar ne ke daya ka canza ma'anar abin dalilin canza wannan ma'anar shi ya saka magabata idan suka samu kuskure wajen fataha suka abin nan za su zai su ta istighfari suna neman tuba a gaban allah maɗaukakin sarki saboda suna ga sun aikata wani babban laifi da suna tsoron kar Allah ya dimke su da wannan abin wannan laifin don haka nan Allah sai yake cewa wa man azlamu babu wanda yafi zalunci mimman iftara ala Allah kariban sama da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah aw qala uhiya ilayya ko kuma yace ana yi min wahayi ma'ana yayi da'awar annabta yayi da'awar annabta ko a fili ko kuma a fakaice ko a fili ko kuma a fakaice yana daga irin wannan mutum da zai zo shi ya ce har yanzu kuma ana rudar mutane da irin waɗannan abubuwan a zo ana ta tuttura maka sako a waya a cika maka waya a ce wai in ka tura kana da lada kaza a ina annabi ya tura ya a waya don Allah fi lillahi wai in ka tura kana da lada ka za ka samu arziki kaza za ka samu kaza asalin wannan kasan bid'a ita kullum caccanzawa take yi asalin wannan ya samu asali ne tun shekaru sama da shekara hamsin da ta wuce waɗanda suka zo suke cewa wai wani shehu ahmad wai ya ga annabi a mafarki kaza tun anin abin ya samu asali wanda shekul islam a ibn baz sun yi rubutu tun wancan lokacin akan irin waɗannan sun yi rubuce-rubuce akan irin waɗannan abubuwan irin mutanen eh, bangladesh pakistan ana ganin su farar fata kai kuma ka je bakar fata kana ganin ayi waɗannan larabawa ne don haka kawai sai su bi suna rarrabawa abin nan don haka sai mutum ya zo yana ana caccanzawa daga yare kaza tun zuwa yare kaza don haka a sai a dalilin haka sai a ce idan mutum ya yi wani ya yi ya talauce wani mutum kaza sun yi sun samu arziki kaza mutum kaza sun yi sun samu arziki kaza sun yi talauce sun yi kaza duk ƙarya ne wannan yana daga cikin auƙala uhiya ilayya walam yuha ilayhi shay ko kuma yana kasan maniftara ala Allah kadiban ya ce wannan daga manzan Allah ne alhali ba daga manzan Allah ba ne auƙala uhiya ilayya ko kuma ya ce an yi masa wahayi walam yuha ilaihi shai alhali kuma ba a yi masa wahayin komai ba wannan yana daidai ga wanda ya yi da'awar annabta wanda ya yi da'awar shi annabi ne kamar irin su musailamatul kadhab wanda yana nan tun lokacin annabi ko kuma tun lokacin annabi ya fara da'awar shi annabi ne aka samu wata mata ita ma asida ta yi da'awar ita ma annabta sai karshe aka zo aka ce to tun da haka ne bari a yi aure tsakanin annabi da annabiya bari a yi aure tsakanin annabi da annabiya dukkansu matul kazzab sai ya aika wa annabi wasiƙa ce ni na yadda da ka ina so ni ma ka yadda da ta ina so ni ma ka yadda da annabta ta ya je ya samu kabilar banu hanifa ya tirsa samu su suka yi imani da shi wasu sun yi imani da shi da sansu amma mafi yawa sun imani da shi ba a san ransu ba a bayan da suka iya suka yi imani da shi sai a lokacin umar ibn khattab ne ko ya tura khalid ibn walid ya je shi ya yake sai kashe sa a lokacin abubakar ne siddiq ya tura khalid ibn walid ya je shi ya yake sa ya kashe sa sai ya ce shi ma an saukar masa a sura in annabi ya ce an saukar masa sura sai ya ce shi ma an saukar masa da surar giwa aka ce to me ce surar giwanka sai ya ce alfilu walfilu wa ma adraka malfilu lahu zailun kasirun <laughs> wai giwa giwa me ake nufi da giwa giwa kawai sai kama siffanta yanayin giwa kaza kaza wai ita ce surar da aka saukar masa <laughs> da ba wannan ba da wasu abubuwa makamancin haka aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wannan a yana daidai da maya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wanda Allah yake hakaito mana cikin suratul anfali aya ta talatin da 31 Allah madaukakin sarki yake cewa walau wa idan tutla alaihim ayatuna da za ka karanta musu ayoyin mu qalu qad sami'na sai su ce mun ji laura sha'ul kullum to me wannan kuma mu ma za mu iya faɗa ai in hada illa asatirul awwalin kawai ta sunuyi ne irin na mutanen farko kawai kake ɗebowa kake kawo mana kuma mun ji ai dan haka a sai Allah a sai Allah madaukakin sarki wa man qala sa unzilu mithla ma anzalallah haka nan da wanda suka ce mu ma za mu saukar da aya kamar yadda Allah ya saukar da aya irin ayan da Allah ya saukar mu ma babu wanda ya fi zalunci sama da mutum uku nan mutum uku aka faɗa na farko allazi iftara ala Allah kadhib wanda ya kirkirkar ya danganta ta zuwa ga Allah na biyu allazi da'a nubuwa wanda ya da'awar annabta na uku allazi qala sa misla ma anzala Allah wanda ya ce zai zai shi ma zai saukar kamar aya da irin ayoyin da Allah ya saukar Allah ya ce walau tara da za ka ga ibi na fi ghamaratil mautik zalimai a lokacin da suke magagin mutuwa ba su basitu aidi mala'iku sun cimfuda hannayensu a kansu dame sun shimfiɗa hannayensu ba su tu aidikum ba a nan kaɗai Allah ya yi amfani da kalmar basata a cikin ƙur'ani ba in maka koma cikin suratul ma'ida aya ta 29 a 28 Allah yake cewa la'in basatta ilayya yadaka ne ma ana bi basitin yadi ilayka liaqtulak da za ka yi yunkurin kashe ni albastu nan wajen ana nufin mutum ya yi ta hannunsa domin tunanin kashe wani haka nan cikin suratu a al-mumtahina aya ta biyu Allah yake cewa wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun dan haka basitu aydihim da za ka ga waɗannan masu wannan mummunar siffa guda uku da aka ambata wanda babu wanda ya fi zalunci sama da su da za ka gansu fi gamaratil mauti a lokacin da suke cikin ramarat magagi na mutuwa wal mala'ikatu ko aini mala'iku kuma sun shimfida hannayensu a kansu da duka bidarbi da anfusahum min absali suna dukansu suna ce musu akhriju anfusakum ku cire ranku da kanku ku cire ku fitar da ranku da kanku basitu an akhriju anfusakum ku cire da ranku da kanku wannan kamar ana hakaito mana irin wahala da kunci da kafiri zai yi ko kuma mai kirkirar wanda yake da siffa irin waɗannan irin yanayi da halin kunci da zai shiga a lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo masa lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo masa dogon hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayani yanayi da hali da za su abin nan Allah madaukakin sarki ya faɗa a can cikin suratu Ibrahim aya ta 27 yake cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wanda suka yi imani Allah zai tabbatar da su a nan gidan duniya malamai suka ce a lokacin mutuwa mu'minai lokacin da kamar yadda Allah yake faɗa cikin suratul fusilat innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta hafu wala zanu, sai mala'iku su sako su dinga rarrashe su suna cewa ku kwantar da hankalinku kar ku damu ku nutsu ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza mala'iku na rahama su za su zo amma masu kariya ga Allah masu faɗa su ce Allah ya faɗa alhali Allah bai faɗa ba masu cewa su annabawa ne alhali kariya ne masu da'awar annabta yana ciki mutum ya ce ya zo shi ya kawo wani sabon abu ya ce annabi ya ce alhali kuma shari'a ta riga ta kullu babu wani sabon abu na shari'a da za a kawo shi yanzu mutum ya zo ya ce annabi ya ga annabi a mafarki ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza eh ana ganin annabi a mafarki amma ba a ganin annabi a mafarki a kawo sabuwar shari'a ta. shari'a tun ranar da Allah ya ce al yau akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum dina shi ke na shari'a ta riga ta wuce ba wanda zai zo shi ya ce kuma ga eh, ana yin da ana zikiri kaza yanzu annabi ya ce ayi kaza da ana yin abu kaza yanzu an canza an ce a zo ayi kaza ba wanda zai zo shi kuma ya abin nan amma ganin annabi ana ganin annabi sannan in kaga annabi dole ka je ka bincika yaya sifofin annabin suke dan annabi cewa ya fa inna shaytana la yatamathalu bi shaydan baya iya jirkicewa ya zama irin siffata irin siffar annabi ce baya yi amma yana shiga irin siffa ta wani mutumin kirki da wata kila kake ganin mutuncinsa kana ganin cewa mutum ne bawan Allah mutumin kirki misali wata rana sai wani ya zo ya ce min ya ga annabi sai na ce menene siffar shi sai ya ce dogo na ce wallahi ba annabi ka gani ba sai ya ce kamar limamin juma'an mu na ce a karba ka gara samun ba annabi ka gani ba don haka shedan yakan iya shiga irin shigar wani mutum da kake ganin shi da kima kake ganin sa da daraja sai zo ya ce maka shi annabi ne dan haka a walau tara idh na fi ghamaratil maut da zaka gansu a wannan yanayin sai ba a gaya maka yanayin ba da za ku ga lokacin da mala'iku suka shimfida hannayensu ba a gaya maka me ake musu ba saboda saboda abu ne mai faɗi an barka da dogon tunani wanne irin azaba za su sha wanne irin yanayi wanne irin hali za su shiga a lokacin kamar yadda muka ambata a baya wajen walauta raƙib ya taufar ladina kafarul mala'ikatu ya zirbu na wujuhahum adbara da za ka su a wannan ranar yanayi da hali da za su shiga kamar ka ce wa mutum in na kama ka ranar da na kama ka ya san cewa in ka kama shi akwai tashin hankali amma idan ka ce in na kama ka sai na dake ka a to ai duka ne kare shi duka ne kadai amma sai ka ce ranan da ka shigo hannuna za ka yaba wa aya zaƙinta to a nan wajen ka bar shi da dogon tunani cewan to me za ka yi masa don haka alyawma zauna azabar huni a yau za a sakan ya muku da azaba mai raɗaɗi azaba ta alhuni ta wulakanci bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al saboda abin da kuka kasance kuna faɗa a cikin Allah ba gaskiya ba ba gaskiya ba kuna kirkirar ƙarya ku ce Allah ya faɗa alhali Allah bai faɗa ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun sannan kuma kuna girman kai akan ayoyin Allah madaukakin sarki za a ce muku Allah ya ce sai ku ce a ku ba wannan ba shi bane abin nan za a ce muku annabi ya ce ku ce ku wannan ba shi bane abin nan ɗinku bayan haka Allah madaukakin sarki yake cewa ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم وتركتم كرهتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء نعم. لقد تقطع بينكم إِمم. وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله مدوكين sarki ya ci gaba da cewa walaqad jiktumuna furada hakika za ku zo mana furada daddaya wa uridu ala rabbika safal laqad jiktumuna kama khalaqnakum awwala marra daddaya kuka zo kamar yanda Allah ya faɗa cikin suratul kafi aya ta 48 za a bujiro da ku zuwa ga Allah sahu bayan sahu laqad jittumuna kama na khalaqnakum awwala marra kama bada bada'na awwala khalqin nu'iduhu ay kama bada na bada'nakum a'adna a'adnakum ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم sannan kuka bar cikin ni'imomi da dukiya Allah ku bari sannan kuka bari cikin ni'imomi da dukiya allati tanaitumuha fiddarin duniya abinda kuka samu a nan gidan duniya ya tabbata a hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai dan adam kana cewa mali mali dukiyata dukiyata wahallaka min malika illa ma akalta fa kana da wani abu ne cikin dukiyarka in banda abin da ka cika ka sayar aulabista fa ablaita ko tufar da ka dinka sai ta tsufa ka kai ta bola za ka siyo abinci kana jin daɗinsa kana cewa ya yi daɗi ya an jima a bari sai ka yi ina masai za ka yi za ka je ka kasa yadda shi da za a ce maka ɗazufa shi kake cewa ya yi daɗi ka yi haƙuri ka zauna da shi ba za ka iya zama da shi ba ba za ka taba yadda ka zauna da shi ba da za ka ce kana jin yunwa a je a kawo maka wani abincin sai a ce ba ɗazu ka ci abinci ba sai ka ce gashi nan yanzu zan je na kayan sayar da shi sai a ce to zauna da shi mana ai malam bahaushe ma ya ce me barin kashi a ciki baya maganin me baya maganin yunwa Auta saddakta fa ko kuma abin da kai sadaka da shi wanda wannan da kai sadaka da shi za ka je ka same sa banda wannan za ka bar shi da menene za ka bar shi wa mutane ne za ka bar shi wa mutane ne za ka tara dukiya za ka yi ilimi ka aikata aiki na gari za ka samu iyali cikin abu guda uku nan gabaki daya abu guda ɗaya ne zai bi ka fi tare da kai amma duk sauran tahowa za a yi za su yi su barka dukiyarka ba za a ce a taimake shi abin ne shi da dukiyarsa ba iyalinsa ba za ta ce shi ne mutumin da na fi so a duniya don haka ko kuma yaransa su ce shi ne abin da yanzu kuna lobayya kwana ɗaya kwana biyu sai lobayyan ya koma kan wani sai lobayyan ya koma kan wani shikenan kai kare taka ta riga ta wuce hakanan idan wani ne abinda da kawai zai yi maka saura shine karatunka na addini da kai sanin allahnka da kai da kuma ka aikata ka san allah ka aikata na ga wani kamar sinariyo haka ake abin nan aka ce wai mutum ne ya shiga makaranta aka saka shi a makaranta ya yi karatun ya yi karatun primary secondary ya je ya yi diploma ya je jami'a ya gama ya yi masters ya yi phd aka fara ce masa doctor da aka fara ce masa doctor ya ci gaba yana aiki yana aiki yana nan yana nan yana nan daga karshe tafi professor sai mutuwa ta zo ta ɗauke shi wannan takaddun da duk abin da ake fada idan za a tattara a kawo maka a ce kai ɗansa ne za ka ci gadinsu me za ka yi da su me za ka ce ga wannan wa za a ba wa wane ne zai fito cikin gadinsa wannan shekarun da ya yi waɗannan abubuwan da arzikin da ya tara ba su suka jawo masa wannan takaddun wane ne rike su sauran dukiyoyin sai a raba wa sauran gidajen da ya bari da motocin da ya bari sai a raba wa sauran yaran kai kuma bari a baka takaddun da ya je abin da za ka karba ba za ka karba ba bayan da za ka karba don haka wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum fi fikum shuraga sannan za ku taho ba ma ganin shufa'akum wanda kuke raya cewa su za su cece ku ko ku da kanku kuke rayawa ko su suka yi muku ƙaryar cewa wai za su cece ku za su cece ku allazina za'amtum annahum fikum shuraka wanda kuka yi tunanin cewan suna tsara da Allah ne a ranar Allah zai ce ba ma ganin ku tare da su kun zo ku amma babu su kamar yadda ya faɗa a aya ta 22 cikin wannan sura ta suratul an'am mun wuce karatun Allah yake cewa aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun ina waɗanda ina allolin naku ina wanda kuka ce tsara na ne daidai muke da su wanda kuka raya su aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun fakubkibu fiha hum wal kamar yadda suratul shu'ara ta dan haka wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum ay laqad inqata'a ma bainakum min alwasalati wal asbabi wal wasa'i duk wani alaka da dangantaka ta riga ta yanke a tsakaninku id tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ تبرأ الذين اتبعوا وأن أكا بيسو أكا يمس بيئيا زاسي فتو نافتو زاس نون سوبا روانسو da waɗanda suka yi musu biyayya a lokacin da suka ga azaba wata ƙatta bihimul asbab kai daga jin an ce ƙafa a kasan akwai yayyankewa duk alaƙan da ke tsakaninsu duk gaba ɗaya ta yayyanke sai su waɗanda suka yi musu biyayyan sai su ce dama a dawo da mu sai mu yi musu irin abin da irin abin irin abin suka yi mana na barranta da muka yi idan aka dawo da mu za mu barranta da su ina ai lokaci ya ƙure sun sha ku musulla fa’iza nufi hafi suri kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratun minun aya ta 101 fa’iza nufi hafi suri fala an saba bai na yau ma’irin wala ya ta sa’alu inna matakattun min dunin lahi autanen mawaddata bai ne kumfil ayatun duniya fin ma yau malkiyamata ya kuru ba'a hutun bi ba'a wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin suratul ankabut kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu al-ankabut ayata 25 haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa qila du'u shuraka'akum fad'awhum falam yastajibu lahum ku kirawo waɗanda suka ce za su taimaka muku din wanda suka ce su ma alloli ne ku kirawo su su taimaka muku kamar yadda ya faɗa again a cikin suratu al'an'am wa yau mana shiruhun jami'an sun mana lullabi na ashiraku aina shuraka hukumun lazina kuntun tasbihun don haka ayoyi da yawa wanda suka zo su suna magana akan wannan don haka laqad a bainakum wa dhalla an ma kuntum tas'umun abinda kuka kasance kuna rai cewa shine zai zama mafita shine zai taimake ku wanda kuke ganin cewa su ne za su agaza muku babu su me wannan yake nufi Abinda yake nufi shine na koma ka koma mu koma mu dunguma ga baki daya da ni da kai da mu da dukanmu mu ɗunguma mu koma zuwa ga Allah da hula sharika da wajen ibada neman taimakon tallafi bauta shi kadai za mu bautawa ba tare da mun hada shi da kowa wajen bauta ba neman taimako shi kadai za mu nemi taimako a wajensa ba tare da mun nema a wajen kowa ba wannan shi ne abinda wannan ayoyi suke karantar da mu sannan hakanan ayoyi da suka gabata sun karantar da mu darusa masu tarin yawa gwagwarmaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tsakaninsa da mutanensa da yadda suka zamanto mutane ne masu san rai da kuma eh, irin tsinuwa da la'antuwa da za ta hau kan mutanen da suke ƙarya ga Allah ko suke kirkirar karya ko suke da'awar annabta suke da'awar annabta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin hadisi cewa za a samu mutum talatin wanda za su yi da'awar annabta bayan bana malamai suka ce abin da yake nufi wanda za su yi da'awar annabta kuma su samu karbuwa idan ka ce wanda idan ka ce in generally ne wanda akwai waɗanda suka ne suka yi da'awar amma ba su samu karɓuwa a duniya ba amma wanda za su yi da'awar kuma su samu mutane a samu mabi wanda za su bi su annabi ya ambata cewa za a samu mutum talatin za a samu wasu daban waɗanda za su yi da'awar amma su ba za su samu shiga ba ba wanda zai yi musu biyayya abinda muka faɗa daidai Allah ya tattara mu cikin lada abinda na kuskure ina fatan Allah madaukakin sarki ya fi marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu da ake mana kallon lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya ba mu shugabanni ingantattu nagartattu اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته